Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro. Aisha Sula ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka dawo a shirinmu na hantsi a yau ranar Alhamis 12 ga watan Maris shekara ta 2020. To a cikin shirin namu biyo bayan sabon farbaki da jiragen yakin najeriya suka kaddamar rundunar yakin saman najeriya ta ce an ruguza wasu mafakan 'yan boko haram da ke sambisa wanda daga farko muka gama da wurare goma sha takwas kuma daga ƙarshen nan mun kare da sauran wurare guda biyu abinda muke yi shine mu tabbatar da cewa waɗannan mutane ba mu ba su wani ah, sarari da To idan aka biyo mu a cikin shirin za a ji cikakken rahoto akan wannan. Muna nan kuma da rahoto a kan bikin nunin kayan al'adun gargajiya da kamun kifi a garin Argungu a jihar Kebbin, Najeriya. Kamar kowace ranar Alhamis za a saurari shirin na ƙasa ba kasawa ba. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Jiya laraba hukumar lafiya ta duniya ta ayyana barkewar cutar coronavirus a matsayin babbar annoba a yayin da kasashe goma sha hudu suka tabbatar da ɓallar cutar cikinsu. su. cikin makonni biyu da suka gabata yawan waɗanda suka kamu da cutar ta covid-19 bayan china ya ƙaru da ninki goma sha uku kuma yawan ƙasashen da cutar ta shiga ya ninka sau uku a cewar shugaban hukumar lafiya ta duniya who tedros adnamo ghebreyesus je laraba tedros ya yi gargaɗin cewa har yanzu ba a ga komai ba tukunna inda hukumar lafiya ta duniya take matukar damuwa kan baki ɗaya yawan saurin yaduwar cutar da tsananinta da kuma yawan halin ko oho shugaban amurka donald trump ya yi wa ƙasa jawabi a ofishinsa na oval jiya laraba inda ya ayyana cewa wannan cuta ba za ta samu dama a kansu ba yana mai bayar da umarnin dakatar da dukkan wasu tafiye-tafiye daga turai zuwa amurka wanda zai fara aiki daga ranar juma'a amma wannan hanin bai shafi tafiya matafiya daga birtaniya ba haka kuma trump ya sanar da tallafin kuɗi ga ɗaiɗaikun mutane da kuma kamfanoni waɗanda cutar ta shafa kasuwannin hannun jarin amurka sun ƙara yin ƙasa jiya laraba yayin da damuwa ke ƙaruwa kan yadda gwamnatocin ƙasashen duniya ke ɗaukar matakai game da cutar coronavirus mai saurin yaɗuwa, wadda yanzu hukumar lafiya ta duniya who ta ayyana a matsayin babbar annoba. bayan da ta faɗi tun lokacin da aka buɗe ta kasuwar dow jones da sp 500 sun faɗi da kashi uku cikin ɗari yayin da kasuwar nasdaq ta yi ƙasa da kusan kashi biyu da ɗigo shida cikin ɗari kasuwannin hannun jarin a faɗin duniya sun tashi ne sakamako da sakamako daban-daban inda kasuwar asiya suka faɗi amma na turai sun ɗan nuna akasin haka Wasu Amurka biyu da wani ma'aikacin haɗin gwiwa sun rasa rayukansu kuma wasu sama da dozin sun raunata bayan da wasu rokoki suka afka wani sansanin soja da ke arewa da birnin Bagdad, A cewar jami'an Amurka da na Iraki harin wasu 'yan bindiga ne suka kai shi da wata babbar mota domin harba rokoki kan sansanin taji. wani jami'in amurka ya faɗa wa wannan gidan rediyon cewa babbar motar ta harba kusan rokoki talatin inda sha takwas daga cikinsu suka afkawa sansanin mai magana da yawun cibiyar gudanarwar sojojin amurka captain bill arban ya tabbatarwa da boa cewa sojojin amurka biyu haɗe da wani sojin rundunar haɗaka da amurka ke jagoranta sun mutu haka kuma rahotannin kafafen labarai na cewa soja na uku da ya mutu ya fito ne daga birtaniya bayan jima kaɗan sarfilo zai sake shigowa da ƙarshen labaran amma kafin nan bari mu leƙa najeriya a ci gaba da yaƙi da mayakan boko haram rundunar sojin saman najeriya ta ce jiragen yakinta sun kai wani mummunan hari a bula kurege da ke cikin dajin samfisa ga wakilinmu hassan maina kaina da cikakken bayani. mai magana da yawun rundunar sojojin saman Najeriya, Eya Komodo Ibikun Leda Ramola, ya ce jiragen yakinsu sun kai wasu munanan hare-hare a yankunan Bula Kurege da ke cikin dajin Sambisa. Kamar yadda Eya Komodo da Ramola ke cewa, sun sami wasu bayanan sirri ne dangane da yadda mayakan na Boko Haram suka kaura zuwa wani bangare a cikin dajin Sambisan, inda suke shirye-shiryen kaddamar da wani gagarumin hari akan sojoji da fararen hula. inda kuma jiragen yakin Najeriya suka yi musu rubdugu. Ko da ke wasu daga cikin mayakan na Boko Haram sun yi yunkurin arcewa zuwa wani bangare na daban a cikin dajin Sambisan. Amma jiragen yakin Najeriya samfarin Alpha Jet sun bi su inda suka musu kofar rago kuma sun kone su kurmus. Wannan sabon farmaki da na jiragen yakin Najeriya mai take Operation Decisive Edge na zuwa ne bayan kammala jarangiyar hare-hare ta sama mai take Operation Rattlesnake 3 wanda rundunar sojan Najeriya da ke aiki cikin rundunar Operation Lafiya dole ta kaddamar. Kamar yadda babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar ya mun karin bayani. Wannan Operation Rattlesnake da aka gabatar wanda mun kare shi kwana biyu da suka shige an gabatar da shi ne saboda wani dalilai na musamman. Na ɗaya mun fahimci wajajen da Boko Haram suke taruwa suke ayyukansu suke mitin mitin da sauransu kuma muka fahimci wurare wajajen 22 wanda daga farko muka gama da wurare 18 kuma daga ƙarshen nan mun kare da sauran wurare guda biyu abin da muke yi shine mu tabbatar da cewa waɗannan mutane ba mu ba su wani sarari da za su iya fitowa su zo su halaka jama'a haka kawai ba to kuma wannan operation da muka yi muna godiya Allah abun ya yi nasara kwarai da gaske mun samu nasara sosai daga area na tumbus din da kuma wurare garin Zambiza duka. Gabanin wannan hari na baya-bayan nan sai da jiragen yakin Najeriya suka kai wani farmaki a yankin Mina da ke wajajen Gulumba, Gana da Kumshi a arewacin jihar Borno, inda nan ma aka halaka mayakan IS da dama aka kuma rusa masu sansanoni. Kamar kuma yadda masanin tsaro Almustapha Leman ke cewa muddin jiragen yakin Najeriya suka ci gaba da kai irin wannan hari akai-akai to tabbas a iya kawo ƙarshen aika-aikar 'yan ta'addan nan da ɗan lokaci. operation da suka kaddamar kwanakin nan na cimma burin kai karshen yaƙi da boko haram ɗin nan abu ne da na farin ciki ga kowane ɗan najeriya ita kanta yaƙi yanzu an daina zancen waya yaƙi ga ka ga mutum yanzu yaƙi ya koma kimiyya da wannan abin da aka cimma aka fara aiki da shi tabbaci za a kai karshen labarin nan saboda inda da shi aka fara da har da yanzu nan ba zancen boko haram a najeriya kawai abin da za mu ce a ci gaba hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja najeriya da Hassan Maina Kaina da wannan rahoto. Yanzu kuma gasar filu dauke da sauran labaran duniya. Jami'an Amurka sun yi gargaɗi cewa lamarin tsaro a yankin ƙasashen Sahel na Afirka na ci gaba da tarbarewa Hare-haren ta'addanci da wasu masu tsauran ra'ayi ke ikirarin kaiwa kan fararen hula da sojoji na ci gaba da ƙaruwa ƙasashen Burkina Faso da Mali da kuma Nijar. Dukkanin ƙasashen uku suna yankin Sahel ne. Shi dai Sahel wani yanki ne da ya haɗa da yankin kudu da hamadar Sahara da ya haɗa da ƙasashe goma daga Senegal da ke yamma zuwa ƙasar Eritrea da ke gabas. A shekarar 2019 an wato sama da fararen hula 2000 aka kashe ta hanyar fada da tashin hankali a yankin. Daga ƙarshe Sanata Bani Sanders na jihar Vermont ta Amurka ya faɗi jiya laraba cewa zai ci gaba da yakin neman zaben ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar democrat duk da cewa ya tabbatar yana daɗa rasa masu kaɗa ƙuri'a waɗanda ke daɗa komawa ga tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden kan tambayar da ake ta cewa wane ne daga cikinsu ake ganin zai iya kayar da shugaban ƙasa donald trump na jam'iyyar republican a babban zaben da za a gudanar na watan nuwamba mai zuwa. abu ne karara wannan ba rana bace mai kyau ga kamfen dina" a cewar sanders kan zaɓaffin da 'yan takara na jihohi shida da aka yi ranar talata wanda hudu daga cikin jihohin biden ya lashe ciki har da michigan mai wakilan delegate mai yawa da kuma ke zaman cibiyar kera motoci a amurka sanders wanda ke ayyana kansa a matsayin mai ra'ayin gurguzu ya ce yana jiran lokaci da zai yi muhawara da biden wannan shi karo na uku da yake neman tsayawa takarar shugaban ƙasa cikin shekaru talatin. To labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yadda aka shiga rana ta biyu a bukukuwan nunin kayayyakin al'adun gargajiya tare da kamun kifi a garin argungu a jihar kebbin najeriya wanda aka kaddamar a jiya laraba a yau alhamis ne ake sa ran shugaban najeriya muhammadu buhari zai ziyarci garin na argungu domin kaddamar da baje kayayyakin amfanin gona da bikin kamun kifi wakilinmu lamido abubakar da ke garin na argungu a halin yanzu ya tattauna da ɗaya daga cikin 'yan kwamitin ƙaddamar da bukin alhaji sani dododo ga hirar tasu abin nan kuma sha'anin aikin noma da aka sa shiga dangaren shi ne mai girman shugaban kasa zai zo ya ga irin yadda al'ummar jihar kebbi na dukkan kano guda ashirin da ɗaya da makwabta suka kawo kayayyakin aikin noma daban-daban domin nuna wato ainihin matakan da aka ɗauka na tattalin arzikin najeriya daga man fesu zuwa ga aikin noma insha Allah. to alhamdulillah yanzu dai dukkan shirye su ne ga sun kan kama na farko yanzu muka tsari wasanni na halbi na kibau da kuma halbin danko a sukuwa na rakumai da kuma sukuwa na jakuna sannan kuma da dawaki. kamar akwai rahotannin da suka nuna cewa gwamnatin jihar Kebbi za ta kashe sama da naira miliyan 650 dangane da mm. bunƙasa al'adu da wannan biki na kamun kifi kamar mm. eh, za su isa gudanar da duka tsare-tsare na waɗannan bukukuwa. Ai da ka nuna abin nan gwamnatin jihar ba ta koyi ba mai girma gona ya faɗa cewa ga adadin abin da aka bu aka ware domin wannan bukin. kuma wannan bukin da mutane ke ɗauka kamar babu wata riba a gare shi a'a yanzu da kamfanin sun ɗauki nauyin bukukuwa da dama sannan yau in ka biyo gate ɗin da ake shiga cikin wannan wurin duk wata motar ta shigo akwai kuɗin da ake karɓa na shigar da fitarta kaga wannan duk wata hajji ta samun kuɗin shige da fice sannan kuma wannan ya ƙara bunƙasar da abin da aka shekara goma sha ɗaya na al'adun al'ummar jihar kebbi wanda ya shafi kamun kiyi ya shafi wasannin ruwa ya shafi tsere ya shafi sukuwa ya shafi abu wasu wani ka lura kusan abin nan kuɗin da aka ce an ware kala sun cancanta ko sun dace da abin da aka ce aka so a bisa ga tsare-tsare. yawa alai tarihi lokacin da tawagar murya amurka ta isa garin argungu ta tarar da kamar ana ci gaba da shirye-shirye na wannan babban biki da ake tsammani lokacin lokacin da aka ce za a fara wannan ba a fara ba sai yamma kamar akwai wasu kalubaloli da kuka fuskanta to ka san kowane aiki bai da su kalubale amma duk abin da aka tsara bisa tsari yana yana tafiya babu wani abu wanda ya zo mana da tangarada bugugun da aka tsara gano amma ka cici ka cici an yi an kare lafiya lau ta da motocin cere an yi an kare lafiya lau wannan buki na su kowa da halbi kebo da sunan shi ma an yi an kare lafiya lau an ba da cututtuka ga jama'a wanda ke kamfanin nan da wutar lantarki na Kaduna shi ne dauki nauyin wani sashi na buki To a gaida Lamido a wannan tattaunawa naku da Alhaji Sani. Wannan shiri na zuwan muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 17-25 da kuma 60. Kada a manta a yaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sauraron shirye-shiryenmu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Kafin mu kawo muku shirinmu na gaba, a shakata da wannan. yanzu dai agogonmu na cewa karfe uku da minti goma sha shida a nan birnin Washington DC. A halin yanzu ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa. Jama'a salamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa mugu daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Sule Mumuni Barma. To a shirin da ya gabata kun ji irin gudunmuwar da Hajiya Sa'adiya Isa Suleiman ta bayar wajen yaƙi da sana'ar bara a jihar Kaduna. ta hanyar gidauniyar da ta kafa wace a ƙarƙashinta masu bukata ta musamman ke koyon sana'o'in dogaro da kai a ci gaban tantaunawarsu da wakilin muryar amurka a kaduna isa lawal ikara hashiya sa'adiya ta gargaɗi iyaye su dage wajen kula da ilimin yara na ƙasassu domin ba su damar kare kansu daga dukkan wani tunanin da ka iya jefa su cikin halin mutuwar zuciya bakuwar shirin wace allah ya jarabce ta da tawaya a kafa tun tana karama a yanzu ta fara yunkurin shiga yankunan karkara don tallafawa 'ya'yan talakawa. Allah ya ba kaɗa. da yake da irin wannan lalura ta musamman ka sa shi a jiki ka nuna mishi ba ƙarshen rayuwar shi ba kenan ka nuna mishi idan ya yi karatu kila zai ma koma ya amfani waɗanda ma ba su da lalura to idan yaro ya tashi da haka kama mishi maganan bara to sai ya ɗauka ma kamar ka ce je sata ne but amma idan ya tashi da cewa a koma titi ki je ki nemo kaza ko koma to lokacin kuma an mishi maganan karatu sai ga kamar cewa aka yi je wani abun kunya akwai iyayen da ke facewa da maganar talauci cewa ba su da nauyi kin ga kin ce ke iyayenki sun kai ki makaranta su suna ganin ba su iya biyan makaranta ba ban su koyi sana'a me kike ganin za a yi wajen magance irin wannan masu kukan talauci to dai ko a wani rayuwa dai an ce Allah ya ce tashi in taimake ka a duniyan nan ba abun da yake da sauki a duniyan nan duk abun da mutum ya sai zai yi in dai yayi niyya allah ubangiji fa zai taimake shi akwai makarantu na firamare wanda na gwamnati ne sunai wanda ba ma na private ba in na private ne za a iya cewa eh akwai kashe kuɗi akwai school fees akwai kawo kaza kawo kaza amma kamar makarantun gwamnati musamman yanzu ko da ma daɗin da ba a kafa dokan yin karatun kyauta ba amma ko a lokacin ma ai kusan za a ce kyautan ake tun da ɗan kuɗin makarantar da za a biya inda Allah ya yadda iyayen sun yi niyya ba abin da zai gagare su bane sannan ina sa rai ma a da in aka ga kamar irin masu bukata ta musamman din har uba ya dauke su ya kai su makaranta sai ka ga ma kusan akan ce a bar school fees din saboda ni kusan an yi min haka lokacin da babu mu ya ni a makaranta ina secondary school ai ina ji kwamishinan ilimi da ya zo ziyara makarantar ya ganni kusan shi ne ma yake cewa amma dai da karban school fees dina in yi karatun haka to kaga tashi in taimakai kan kenan ko biyoshe mutum ya tashi Allah kan taimake shi amma idan mutum ya zauna ya ce kaza da wahala ko kaza Allah bai ban ikon yi ba to a nan ne zuciyar take mutuwa daga karshe kaga an zo an samu matsala mu zauna muna ta cika titi muna barace baracen daga karshe da ba zai mai mana amfani ba wasu za su iya cewa ko da suna so su yi sana'a ko da ma kila ba su yi karatu ba za su so su samu su yi sana'a su ma dan su rayu su zauna da ƙashin kansu tunda Allah ya jarabce su da irin wannan menene shawarar da zaki bai wa mabukatan ganin sun tafi sun nemi sana'ar wanda ko dai irin wannan cibiya ba santa ba ko kuma ba su da suna da nisa da in za su zo guraren da su ga kuma sha'awar sana'ar me zaki cewa ko su anda suke da sha'awa hakan ko kuma iyaye ko kuma gwamnati ma da ake ganin ita ma ya kamata a ce tana taka tata rawa to mun dai gode mu Allah yanzu abubuwan ƙara ci gaba ake nema akwai rehabilitation centers yanzu a nan mm, jihar mu ta kaduna akwai cibiyoyi na masu bukata ta musamman yanzu da aka dan warware wanda zaka ga a cikinta har da kusan wa'annan sana'o'in ana koyarwa akwai kuma ma makarantun su yanzu da ake yi a nan jihar kaduna to kaga kila ma zan ce dama ya fi wahala fiye da yanzu kamar yanzu abubuwan sun karu ana bamu muhimmanci sosai akan maganan sana'a da karatu zan ƙara yin kira da iyayen ne dai har yanzu su ne ya kamata su tallabe mu su ne ya kamata su ba mu goyon baya sannan har wani ya gani mu ma ya tallaba mana tabbas akwai kalubale da yawa kana da ɗan da bai da fiya bai da keken kila da zai hau yayi tafiya kila inda ake koyar da sana'an nan ba kusa bane ko kuma kila a ƙauyen ma ba wannan wayewa ina addu'a Allah ya bamu ikon zuwa irin ƙauyuka ƙauyukan nan da ake zaune waɗanda ba su ma suke da lafiyar ma ba su yi ilimin ba ina ga irin masu bukata ta musamman to hannu ɗaya baya ɗaukan jinka dama eh, gidauniyar mu sunanta da rarrafe ba mu da irin ƙarfin da za mu iya bi wa'annan ƙauyuka ƙauyukan mu kafa cibiya na aje a dinga zakulo wa'annan 'yan ƙauyen in za mu samu kaman goyon baya haka a tafi wa'annan ƙauyukan muka samu aƙalla mata ko goma a samu maza ko biyar a musu wannan training din kaga a ƙauyen an waye kenan mun bar wani abun da zai zama ci gaba a wannan ƙauyen muna ta addu'a in Allah ya taimake mu muna so mu faɗaɗa abun ya zama ana shiga ƙauyuka ƙauyuka sosai don mu zaƙulo waɗanda ba su da halin nan sosai. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe idan Allah ya so. Yanzu kam a madadin wakilin muryar Amurka a Kaduna Isa Lawal Ikara da bakuwar mu Hajiya Sa'adiya Isa Suleiman da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku muni lafiya. Yanzu kuma sai a saurari sharhin jaridu daga Ghana. Da jaridar Daily Guide da mu soma sharhin jaridun na yau. Kuma wannan labari kasar Ghana ta wari dalar miliyan ɗari domin yakan coronavirus jaridar ta ce ghana ta ware tsabar kuɗi dala miliyan ɗari domin inganta shirye-shiryenta da kuma amshi akan yiwuwan barkewar cutar nan ta tari ta coronavirus a nan ƙasar shugaban na ƙasar nan ta afirka ta yamma na nadu dan kwaku fadu ya ba da wannan sanarwa ne ga al'umman kasar a ranar laraba da dare 11 ga watan maris shekara ta 2020 mai sakufuwa do ya bayyana cewa kasancewa a kasashe makautar ghana da sun samu ɓullan wannan cutar ya sa ghana take shirin ko ta kwana ƙasa kamar togo burkina faso da cote d'ivoire duk an samu ɓullan cutar a can Sai kuma jaridar Daily Graphic wacce ta rawaito coronavirus yadda wani mamban wato ministocin kasar Birtaniya ya ɗabiya luran kasar Ghana a tashar jiragen saman kutuka ya kwatanta hakan ɗin da sa ido a Heathrow. Jaridar ta ce wani mamban ministocin kasar birtaniya ya jinjina wa shirye-shiryen kasar ghana da sa idonta a kotoka international airport dangane da cutar nan da ake kira coronavirus wacce ta kashe sama da mutum 4,200 fadin duniya Mamban ministocin wadda sunar da aka bayar shi ne Stewart. Ya faɗi hakan ɗin ne a cikin wata hira da BBC a ranar Laraba cewar ya yi mamaki dangane da yadda jami'an Ghana ke kan lamarin. In mun leka jaridar ganiyar Times wannan labarin za a gani. Matar shugaban ƙasa ta aza tubalin soma aiki a kasuwar Anafu. jaridar ta ce matar shugaban kasa mrs rebecca akufa addo ajiya ta azato balisoma aiki na gyaran na kasuwar anafu da ke cikin wato garin cape coast da ke a cikin jihar tsakiya Anafu market na daya a cikin kasuwannin gargajiya a yankin da har yanzu ba su ga wani gyara ba tukun. da wannan sharhi na jaridar ganiyar times muka yi iso karshen shirin jaridun na yau redwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da ku masu sauraro kuka kira kuka bar mana akan na'ura. Assalamu alaikum BOA Hausa mai magana Ahmadu Abacha Macina daga Najeriya. A gaskiya kwata-kwata ba ma jin daɗin irin musgunawa da wulaƙanci da ake yi wa tsohon sarkin Kano mai murabus Muhammadu Sanusi na biyu. Ya kamata da an tsige shi a bar shi ya gida abin da yake damun sa ya wataya. Assalamu alaikum wani da Sunana Ahmadu Abacha Macina daga jihar Yobe. don allah da ku ba dama domin in jinjinawa shugaban ma'aikata na kamar hukumar macina wato tcm akan namijin kokarin da yake yi wajen ganin ya kawo ƙarshen matsalar tsarancin ruwan sha da muke fama da shi a yankin macina da kiwon ta baki daya. assalamu alaikum doa mai magana alrafa tana gaskiya babban odita jiran na muryar talaka na najeriya a yau zan yi kira da shugaban kasa tare da gwamnoni tare da inspector general na 'yan sandan najeriya tare da babban hafsan sojojin najeriya tare da kwastan na najeriya tare da immigration tare da 'yan bangan najeriya yi wa allah yi wa annabi tashi tsaye wajen kare rayukan al'umma al'umman najeriya To kafin mu karkare shiri kuma ga labarai a takaice. To a takaice jiya laraba hukumar lafiya ta duniya ta iya barkewar cutar coronavirus a matsayin babbar annoba yayin da kasashe goma sha hudu suka tabbatar da ɓullar cutar a cikinsu. Cikin makonni biyu da suka gabata yawan waɗanda suka kamu da cutar ta COVID-19 bayan China ya ƙaru da ninki goma sha uku. Kuma yawan kasashen da cutar ta shiga ya ninka sau uku a cewar shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus jiya laraba. kasuwannin hannun jarin amurka sun ƙara yin ƙasa jiya laraba yayin da damuwa ke karuwa kan yadda gwamnatocin ƙasashen duniya ke ɗaukar matakai game da cutar coronavirus mai saurin yaduwa wadda yanzu hukumar lafiya ta duniya who ta ayyana a matsayin babbar annoba bayan da ta faɗi tun lokacin da aka buɗe ta kasuwar dow jones da S&P 500 sun faɗi da kashi uku cikin ɗari yayin da kasuwar Nasdaq ta yi ƙasa da kusan kashi biyu da ɗigo shida cikin ɗari. wasu amurkawa biyu da wani ma'aikacin haɗin gwiwa sun rasa rayukansu kuma wasu sama da dozin sun raunata bayan da wasu rokoki suka afka wani sansanin soji da ke arewa da birnin bagdad a cewar jami'an amurka da na iraki harin wasu 'yan bindiga ne sai kai shi da wata babbar mota domin harba rokokin kan sansanin taji jami'an amurka sun yi gargaɗin cewa lamarin tsaro a yankin ƙasashen sahel na afirka na ci gaba da tarbarewa hare-haren ta'addanci da wasu masu tsawon ra'ayi ke ikirarin kaiwa kan fararen hula da sojoji na ci gaba da karuwa a kasashen burkina faso da mali da kuma nijar dukkanin kasashen uku suna yankin sahel ne sai dai sahel wani yanki ne da ya hada da yankin kudu da hamadar sahara da ya hada da kasashe goma daga senegal da ke yamma zuwa kasar eritrea da ke gabas. sanata bani sanda na jihar vermont ta amurka ya faɗi jiya ya laraba cewa zai ci gaba da yakin neman zaben ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar democrat duk da cewa ya tabbatar da cewa yana da daɗa rasa masu kada kuri'a da ke da komawa ga tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden To sauraro da haka muka zo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikin namu dauke da sabon shiri. Yanzu a madadin sarfila hashin Gumal da ya karanto labaran duniya ya taya ni gabatar da shirin sai Solomon Abo wanda ya ba da umarni da kuma injiniyanmu na yau Daryl Smith. Ni ce Aisha Tusule. Ku wuni lafiya. aujourd'hui.